الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل باب يسو نبياني misalin wanda yake jihadi na tada addinin Allah qala habarana hannad ibn sari an ibn al-mubarak amma amarin an az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib an abi hurayra qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu <clears throat> yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa masalul mujahidi fi sabilillahi misali kwatankwacin mai wanda ke yakinta da addinin Allah sai ce wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilihi Allah shi ya san wanda ke yaki zan Allah ka masalis sa'im yace ka ce misali ne na wanda yake azumi da'iman alqa'imu dare duk yana tsaye yana sallah alkhashi'u yana tsoron Allah arraki'u as-sajidu yana ruku'i yana sujada ma'ana rayuwarsa duka daga azumi sai sallah don jihadi irin ladansa kenan amma kan je ce wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilihi <coughs> don abu ne da yake ya danganci zuciya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli mar'in ma nawa babu ma ya adilu jihada fi sabilillahi azza wa jalla babin da yazo menene yake daidai da jihadin ta da addinin Allah qala akhbarana ubaydullah ibn sa'id qala haddathana affan <coughs> qala haddathana hammam qala haddathana muhammad ibn juhada qala haddathani abu husayn anna zakwana haddathahu anna abu hurairah haddathahu qala yati ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqala sai ce dullani ala amalin ya'dilul jihada ya manzo Allah ka nuna mini aikin da ka shiryar da ni zuwa aikin da zai daidai da jihadi qala sai ce la ajiduhu ba tsammanin akwai aikin da zai daidai da jihadi fi sabilillah hal tastati'u idza kharaja al-mujahid zaka iya in mai jihadi ya fita zuwa jihadi da dukulu masjidan ka shiga masallaci fata kumu la tafturu ka tsaya kana sallah ba fashi wata sumu la tuftiru kana azumi kullum ba shan ruwa ala man yastati'u zalika sai ce waye zai iya yin haka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in ba za ka iya yin haka ba to ba abin da ya kaman jihadi kenan قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال أخبرني عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل خير سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يتيم يا من الله صلى الله عليه وسلم أي العمل خير wani aiki ne na ibada ya fi alkhairi ya fi kala sai manzo Allah ce imanun billahi in imani da Allah madaukin sarki da ba mabudin abin duk wani aiki da zaka yi babu imani ba shi da ma'ana farko sai ka yi imani wa jihadun fi sabilillahi azza wa jalla sa'annan kuma yaki ta yaki ta da addinin Allah daga imani sai jihadi kenan قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ثم قال ثم ماذا يتي إيمان الله سيتي سأل نوم قال جهاد الجهاد في سبيل الله ياكي ين جهادي kala sun ma maza sa’annan kuma bayan imani da jihadi sai mai kala hajjun maburu li'anna kala wal hajjul maburu laisa lahu jaza'un illa babu darajatul mujahid fi sabilillahi azza wa jalla babin da yake zo daraja mataki ɗaukaka na wanda yake jihadin da addinin Allah qala al harith bin miskin قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني أبو هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذ الله صلى الله عليه وسلم يا أبا سعيد ya kai abu sa'idin al-khudri wannan ba tambaya akai ba manzon Allah ne da kan shi ya ga dama ya ce ya kai abu sa'id al-khudri man radiya billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة من رضي بالله ربا wanda ya yadda ce Allah madaukin sarki shine ubangijin talikai shi halicci shi zai mana i'tarafa bil uluhiyya wa rububiyya kenan li'annahuma yatalazamani tauhid al uluhiyya tauhid al rububiyya kila yatalazamani إذا إذا اعترفت توحيد الربوبية يلزمك بأن تعبد الله وحده bai bai ba dalalatu talazum idza tarafta bi tauhid rububiyya yalzamuka an tuwahhidahu wahdahu idza tarafta bi tauhid al-uluhiyya yatadammanu dhalika annaka itarafta bi tauhid rububiyya wajabat lahu al-janna wa bil islam dinan man radiya billahi rabban وبالإسلام دينا كيف يرضى الإنسان بأن الإسلام دينا هو الدين mardi inda Allah ya za a yi ya ce wa radiya wa bil islami dina. ai wa radiya bil islami dinan kaifa yarda al-insanu bil islami dina. ya za a yi eh yadda da cewa addinin musulunci shine yaddarjan addini mana wajen Allah ya fifita addinin musulunci kan komai ya wa bi muhammadin kai kaifa yarda bi anna muhammad ibn abdullah nabi eh koyi da shi imani da shi da binsa da koyi da shi ma'ana in mutum bai haka ba bai yadda ba kenan a aikace bai yadda ba kenan ko Eh? Eh, eh ma'ana ka yi imani da shi manzon Allah ne Allah ya aiko shi ka gaskata duk abin da ya fada fiye da duk abin da wani makaluki ya fada sannan ka bi shi ka girmama sunnarsa ka yi biyayya ga sunansa ma'ana ka yadda da shi kenan bil fiye. wal fi'l wajabat lahu aljanna Allah zai sa shi aljanna qala fa ajiba laha abu sa'id sai sai abu sa'id al-khudri ya ji dadin wannan magana kala sai ce ayyadha alayya ya rasulullah isa manzo Allah amma mai ta min wannan magana ya ji dadin ta dama abinda suke nema kenan yanzu wannan maganganu sai kana jin su kamar tatsuniya a lokacin su abu sa'id al-khudri in suka ji wannan magana sun samu aikin yi kenan saboda sun san inda magana ta fito na ma anil hawa in huwa illa wahyin yuha sun san in dai kana so ka shiga aljanna to ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta eh don an ce sa'adatuna mashrutatun bittiba'ihi wa man hada anhu fai asumin falahi ثم قال رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fada bayan an ce in kai kaza kai kaza zaka shiga aljanna sai manzon Allah ce wa ukhra da waɗansu ayyukan kuma da waɗansu abubuwan kuma ɗabi'un yurfa'u biha al'abdu mi'ata darajatin fil janna wannan in kai su zaka shiga aljanna to akwai waɗansu ayyukan kuma in kai Allah zai ɗaukaka matsayinka matakai ɗari a cikin aljanna ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ardi tsakanin kowace aljanna zuwa aljanna tsawon su kamar sama da kasa ne قال wa هي يا رسول الله يا منزو Allah. wa menene wannan mecece wannan kala aljihadu fi sabilillahi aljihadu fi sabilillah da an jira ma'awar jihadu wa zirwatu sanamihi aljihad قال أخبرنا هارون ابن محمد ابن بكار ابن بلال قال حدثنا محمد بن عيسى ابن القاسم ابن سميع قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثني بسر ابن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن ابي ادريس الخولاني عن ابي الدراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقام الصلاه واللي تصيد الصلاه ما نصيد الصلاه اي تككيا cikakkiyar rukunai da wajibai da sunnoni da mustahabbai kuma har abada diman wa da'ima wa ata zakata ya ba da zakkan dukiyarsa wa mata la yushriku billahi shay'a ya mutu akan haka baya bai shirka ba bai shirka ba ko daya kana haqqan ala Allah azza wa jalla ay lahu hakki ne Allah ya gafarta masa hajara aw mata fi maulidihi ya hijira ko ya mutu inda aka haife shi fa qulna ya rasulullahi sai muka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ala nukhbiru biha nasu nasa fa yastabshiru biha ya manzo Allah bai zai hana ba mutane labari su yi albishir qala inna lil jannati mi'ata daraja manzo Allah ce a cikin aljanna akwai matakai darajoji guda 100 baina kulli darajataini kama baina samai wal ardi tsakanin kowane mataki da mataki in tsawon sama da kasa ne a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilihi Allah ya tanaji wannan aljanna ta kai ne aljanna aljanna din Allah ya tanada wa masu jihadi ne walaula an ashqa ala al mu'minina manzo Allah ce ba ba domin kad na tsananta ma mu'minai ba mu kalli wannan magana fa لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولولا أن أشق على المؤمنين منذ الله بايس كود وساء تكرى مع الأمة شيء سايا الدعاء اللهم من تولى شيئا من أمور أمتي فشق عليهم فاشقق اللهم عليه وفي رواية شق الله عليه بالخبر وخبره صادق أليس كذلك شيء سايا دون الأمر تندق سكانك لما تكد أعنك هر لوكال جوفمنت ɗinka ofishinka har ka zama gwamnati har ka zama menene da menene duk wani abin da ka jibinta a cikin al'amarin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ka tsananta musu ka takura musu ka gallaza musu kamar suka samu kansu cikin wahala wallahi kai na hutu har abada Allah zai cire natsuwa da kwanciyar hankali a cikin ranka kafi kowa wahala wala ajidu ma ahmilu yace laula an ashqa alal mu'minina manzala ce ba dan kar na tsananta mu mu'minai ba wala ajidu ma ahmiluhum alaihi wala tatibu anfusuhum an yatakhallafu ba'di mujifa duk da falalan da ke cikin jihadi manzo Allah ce ba dan kada na tsananta mu mu'minai ba ni da abinda zan dora su su kuma in na fita ba za su yi hakuri ba ba za su ji daɗi ba suna gida ba su bi ni ba ma qa'adtu khalfa sariyatin da ban taba zama gida na tura sojoji su je yaki ba wala wajidtu da na so anni uqtalu a kashe ni thumma uhiya sa'anna araya ni thumma uqtal sa'anna a kashe mu fahimci wannan hadisi manzo Allah ya ga fadalan da ke cikin jihadi shi ya faɗa ya ce ba dan kan na takura ma al'umma ta muminai ba na tsananta musu na matsanta musu ba zan je jihadi su ma in suka gani dole ce za su ba su da abin hawa ni kuma ba da abin da zan ba su ba za su ji daɗi su zauna gida na tafi ba da duk sa'an da za a je jihadi da ni za a ba zan tura ba saboda me saboda gudun kar a tsananta musu shi yasa kana tsananta duk mai tsanantawa ka kalle shi ya fi kowa shan wahalar rayuwa wallahi mulki ne ilimi ne menene dukiya ce ko mai kake mallaka ko cikin iyalanka ne kuwa yalwata mata yalwata musu za ga Allah yalwata maka kuntata takura ka fi kowa ka fi transforma zafi wallahi za ka zo ka sanyi ba haka bane ba haka ne haka ne haka ne <laughs> ka tsaya hanya kai <laughs> babu maliman aslama wa hajara wa jahada babin da ya zo na wanda ya musulunta kuma ya hijira me yake da shi a wajen Allah madaukakin sarki darajar da yake da ita a wajen Allah madaukakin sarki قال الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني أبو هانئ عن عمرو بن مالك الجنبي أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إتي منزل الله يفرأتي أنا زعيم والزعيم الحميل والزعيم الحميل معنى الزعيم لغة أهل المدينة والحميل لغة أهل المصر والكفيل لغة أهل العراق kowa da yadda ke fada amma duk abin da ake nufi menene azza'im shugaba jagora madu ana za'imun wa za'imun alhamid liman amana bi da wanda ya imani da ni wa aslama ya musulunta wa hajara ya hijira ana kafilun ya ce ni na lamunce masa bi baitin fi rabadil janna da wani gida a farfajiyar aljanna ba cikin aljanna ba ne wajen aljanna wannan gidan yake Rabar. wa bi baitin fi wasatil janna da wani gidan kuma a tsakiyar aljanna wa ana zaimun liman amana bi wa aslam wa jahada fi sabilillahi bi baitin fi rabadil janna wa bi baitin fi wasatil janna wa bi baitin fi a'la ghurafil janna farfajiyan aljanna waje cikin a tsakiyar aljanna sa'annan kuma mana saman aljanna kuma ko wani gida da za a lamunce ma wannan wanda ya jihadi din ya musulunta ya hijira ya jihadi man fa'ala zalika wanda ya aikata wannan menene al-ishara al-kinaya tarji'u ila maza man aslama wa hajara wa jahada man aslama wa hajara wa jahada wanda ya wannan ayyuka baki daya falam yada lil khairi matlaba bai bar wani aikin alkhairi ba duk inda ake aikin alkhairi za a same shi wajen ba sai an nemo shi ba za a same shi a wajen wala min ash-sharri mahraba duk wani inda wani duk wani wuri da ake sharri za a same shi ya guje ma wajen wajen alkhairi za a same shi bai bar kafa da za zo a neme shi ba wajen sharri kuma zai guje ma wajen ya mutu haifu sha'a an ya mutu duk inda ya ga zama ya mutu Allah zai ba shi wannan daraja قال أخبرني إبراهيم ابن يعقوب قال حدثنا أبو النضر هاشم ابن القاسم قال حدثنا أبو أخيل عبد الله بن أخيل قال حدثنا موسى بن المسيب عن سالم ابن أبي الجعد عن صبر عن صبر ابن أبي فاكه قال يتي samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa matakan yadda shedan ke zuwa ya yaudari mutane kenan ya halakar da su manzon Allah ya tsara mana ce inna shaitana, manzon Allah ce inna shaitana, inna harfa tawkid inna harfa tawkidin wa nasabin ma'ana lallai manzon Allah ya faɗi magana ba sai an karfafa ba kuma sai karfafa magana ya ce inna shaitana lallai tabbas dahil shaitan ka'ada libni adama bi atruqihi atruk jam'u tariq ya zauna masa hanyoyin dan adam inda dan adam yake farko faka adalahu bi tariqil islam sai zo ya tsaya masa ya zauna masa hanyar musulunci don dano ya ce tumal aqudanna lahum siratakal mustaqim inda ya ga ana ibada na yake zuwa ya yi fitina ka'ada lahu bi tarikin islam <coughs> ya tsaya ko ya zauna masa hanyar musulunci me ya ce faƙala sai ce tuslimu wa tadharu dinaka wa dina abaika wa abai abaika ka musulunta ka bar addininka da addinin iyayenka da kakanninka ka musulunta ka bar nan baki ɗaya fa sai Allah ya shiri dan adam shi saba ma shedan sai ya karbi musulunci amma wa in sacewa su inna wajanna aba ana wa inna ala ala atharihim muqtadun qala aw law ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum qalu inna bima ursiltum bi kafir amma wanda Allah ya masa gaba da katar sai saba ma shedan sai musulunta to shedan ba zai taba yanke kauna ba fa don ka musulunta ka saba masa ka musulunta sai kuma ya sake zuwa maka fa aslama thumma qa'ada lahu bi tariq al-hijra wannan na musulunci ya wuce masa sai zo kuma hanyar hijira faƙala sai ce to hajiru wata dau ardaka wa sama'ak yanzu za ka yi hijira kabar garin ku, kabar kasan ku, kabar sama da kabar garin ku. wa inna ma matsalar muhajiri ka matsalul farasi fituwan ai muhajiri ka ce doki ne da aka ɗaure shi a cikin igiya mai tsawo fa'asahu fahajara sai Allah ya shirye shi sai hijira ya saba ma shaidan waje biyu kenan ma'ana Allah ya masa muwafaka a cikin zuciyarsa kenan thumma qa'ada lahu bi tariq al-jihad sa'an sai shaidan ya sake dawowa kuma ya zo ya zauna masa hanyar jihadi fa qala yace tujahidu zaka je kai jihadi jihadi fa huwa jihadun nafs ai zaka je ka wahal da kanka ne wal mal da dukiyarka fa tuqatilu ka je kai yaki fa tuqtalu a kashe ka fatuka almar'a a zo a auri matarka wa yuksamu almalu a raba dukiyarka jihadi za ka je kai jihadi ka wahal da kanka ka je kai jihadi a kashe ka a auri matarka a raba dukiyarka kaga inda ya fito ko ya san duk dan adam ba abin ba abin da ya tsana kamar wannan abubuwa a gaji matarsa da dukiyarsa an fahimta fa'asahu fajahada sai Allah masa gamo da katar sai tsallake wannan tarko kuma na shedan sai je jihadi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallama. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace faman fa'ala zalika duk wanda ya iya tsallake wannan matakai guda uku tarkon shedan guda uku kana haqqan ala Allah azza wa jalla ay yudkhilahu aljanna duk wanda ya tsallake wannan to Allah madaukakin sarki zai sa shi aljanna wa man qutila kana haqqan ala Allah wa jalla aljanna wanda aka kashe akan wai yayi tsallake wannan baki da aka kashe shi Allah zai sa shi aljanna wa in gharika ko da nutsewa a cikin ruwa wa in kana haqqan ala Allah ay aljanna Allah zai saka shi aljanna kasatu da dabbatuhu ko dabbarsa ce ta harbe sa ko ta kada shi ya mutu Allah zai sa shi aljanna kana haqqan Allah ya yudkhilahu aljanna tunda ya tsallake waɗannan matakai guda uku na musulunci me yace maka na hijira me yace maka na jihadi me yace maka wani tarko ne fi hatsari mukalla mu gani ko na musulunci me yace tuslimu zaka musulunta ka bar addinin iyaye ka haka kawai ga abin da ka gada wajen iyaye kakannin ka bar su don sunna ta zo don addinin musulunci ya zo don gaskiya ta zo kamar wa'annan wannan tarko kenan ko sai mu auna wannan nauyin wannan tarko ko to hajiru wata da ardaka wa sama'ak kai hijira ka bar kasarka shi nan ga kasar da aka haife ka ga abokai ga ƴan kai hijira ka bar ta ai wanda ya hijira kamar doki ne da aka sa masa igiya mai tsawo aka rike shi tarko na biyu kenan to sa'an nan kuma sai jihadi ka je ka yi jihadi ka wahal da ranka da dukiyarka ka je ka yaki a kashe ka a gaji matanka a gaji dukiyarka wayannan guda uku wanne ne ya fi hatsari eh? Eh? wanne ne ya fi na farko za ka shiga musulunci ka bar addinin iyayenka za ka yi hijira ka bar kasarka za ka yi jihadi ka tozata da dukiyarka a kashe ka a gaji ka da dukiyarka wanda yana ya fi eh. ya ce wai matsalar taka su kashe biyu amma hatari da wanda ya fi ciwo a rai shine na uku amma abin da ya sa matsalarsa ta yi sauki na farkon shine shiga musulunci tun da ka riga ka shiga musulunci sauran wani abu duk za su yi maka sauki kafin ya shiga musulunci aka zo aka zuga shi ya ki shi shaidan ya ce matsalarsa ne ya fi komai ya fi ne. Shi ne ya fi jarunta ne ya fi jarunta baya nuna cewa abinda tarkon da aka fa masa fa ya fi da ƙarshe farkon tarkon da aka fa masa kenan sai ya farwa ya tafiyarsa sai tsallaka ya shiga musulunci to tun da ya karbi musulunci imani ya shiga zuciya mataki na biyu da na uku duk masu sauki ne a wajensa an fahimta babu fadli man anfaka zawjaini fi sabilillah azza wa jalla babin da yazo na fadalan wanda ya ciyar da abu biyu a cikin yaki ta da addinin Allah ya bada tuwo da miya ya bada aban hawa da sajje da menene ya bada ya hada abu biyu ya bayar fi sabilillah قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد ابن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man anfaqa zawjayn fi sabilillah duk wanda ya ciyar da abu biyu a cikin tada addinin Allah nudiya fil jannati ya abdullahi haza khairu za a kiraye shi a cikin aljanna ya kai bawan Allah wannan alkhairi ne mai dimbin yawa man kana min ahli salati du'iya min babi salati duk wanda ya kasance Allah ya saboda mutane kowa da abin Allah ya hore masa wani Allah ya hore masa sallah ba zai yi azumi na fila ba amma sallah a cikin sanyi a cikin zafi raka'a nawa ce zai yi ta ba ya jin wahala wani kuma ya tashi sallar na fili din yana masa wahala daga ce ya tashi raka goma sha daga gara ya azumi wani kuma jihadi kowa da abin da Allah ya hore masa to shi yasa malamai aka ce wace ibada tafi sai ce ka kalli wanne ne Allah ya hore maka a cikin zuciyarka in za ka yi ba za ka shiga damuwa ba abin da ya fi maka ke an fahimta wanda ya kasance min ahli salati wanda yake Allah ya hore masa ne yin sallah ya gina masallaci ya gyara masallaci ya kawo shimfiɗa ya taimaka ma limamai ya taimaka ma ladanai ya taimaka ma kaza ya biya mana yana kula da masallaci yana sallah shi ma nudiya fil jannati min babi salat kenan ku du'iya min babi salat sai a kira shi daga kofar sallah aljanna in za a shiga ce kai ta kofar sallah za ka shiga aljanna ta kofar sallah ka shiga ko azumi ko zakka menene abinda ake so shiga aljanna ɗin ta kowace kofa ka shiga ina ka je aljanna bukata ta biya amma me yasa aka ce saboda duk abinda ka fi kula da shi da shi za a saka maka wa man kana min ahlil jihadi wanda ya kasance mai jihadi ne du'iya min babil jihadi sai a kira shi da kofar jihadi zo ka shiga aljanna ta kofar jihadi kar ka shiga ta zo ka shiga ta kofar jihadi wa man kana min ahli sadaqati wanda ya zama kuma mai yawan sadaka ne du'iya min babil sadaqati sai a kira shi ta kofar shi aljanna kofar da masu bada sadaka ke shiga wa man kana min ahli siyami wanda yake azumi ne Allah ya hore masa ya azumin ramadana ya sita shawwal ya kwana uku wata ya yi wannan ya saba da yin azumi sai a ce ka zo ka shiga aljanna ta kofar azumi min babin rayyan ke sai da manzo Allah ya gama فقال sai sai na أبو Ya ce ya Nabi Allah ya annabin Allah ma alal ladhi yud'a min tilka al-abwab kullaha min darura yace ai ba larura bane ba lalle bane a kira mutum daya a cikin wayannan kofofin aka kira ka a kofa daya ina zaka shiga in an kira ka a duka ina zaka shiga duk manufan aljanna yace ba lalle bane ba a kira mutum daya a cikin wayannan kofofin hal yud'a ahadun min tilka al-abwab kullaha zai yu a kira wani a cikin wayannan kofofi duk baki daya azumi sallah zakka mai a kira shi zo ka shiga nan zo ka shiga nan zo ka shiga nan kala sai mazu Allah ce na'am za a samu haka wa arju an ta kuna minhu za a iya samun wanda shi ta wayannan kofofi duk zai shiga aljanna wa arju an ta kuna minhu to ya za a shiga cikin ke nan duka guda bakwai ya za a yi ah, ya zabi guda daya wa hal da ahadun min ce za a kira wani a kofofin duk baki daya to ya za a yi eh? kowane ya kake da sai a shi zabi ina ina mece ce hujjar ka kan haka eh. eh to ka kiyasta aljanna da kofofin duniya kake Eh, ka kiyasta kofofin aljanna da kofofin duniyar ka kenan mana lissafin ka kenan ko lissafin ka kenan in aiki ne ga tsari menene ga kofa nan ga kofa nan ga kofa nan amma in Allah ya ce ga yadda yake son ya kasance wata doka ba za ta hana an fahimta eh eh matakai matakai ne da aka ce wa zirwatu sanamihi sai aka ce mai aljihad ƙololin ƙolowa shi ne na in kai jihadi sallah za ta ba kaza azumi zai ba kaza kaza kaza kaza ma'ana sama ƙololi shi ne jihadi shi yasa ba don kai azumi za su taimaka maka don ka zauna masallaci ka za su ba ka kamfanin gera carbi carbi inda za ka zauna ne kana ta ba ruwanka wallahi za su goyi bayanka don ka dami asibi ba abinda musu zafi abinda suka tsana a ce aljihad duk wannan hayaniyar da ta tashi a duniya sunan kalimatul jihad ne shi sa an takura ma yanzu kasashen laraba masu cire kalmar jihadi mana silabusin karatu a ciccire babukan jihadi babu man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya babin da yazo wanda ya jihadi wanda ya yaki don daukaka kalmar Allah kadai to wayannan hadisai da muke karanta ko zamu zo mu karanta hadisai ne da ake karanta su irin karanta su ya karanta su riyadu salihin kuma zama ake yi muna neman mu tarbiyyantar da kanmu saboda kowa ya tashi ya samu kanshi ne yadda ka ganshi din nan to za mu zo za mu karanta hadisin da kowa sai ya yi makai shi kuka tsakanin shi da Allah in so zai bayyana mana karya ya bayyana mana karya an fahimta babu man katala li takuna kalimatullahi al-ulya wai me kenan da Hausa babin da yazo na bayani wanda ya yaki dan daga daukaka kalmar Allah kadai فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أم فهمت؟ شين رابعة الأدوية يا الله in ka san ina aljanna ka ne don ni'ima Allah kar ka bani aljanna in ka san gudun wutan ka ne don azaba Allah ka saka ni wutan ka dan me kike wai don so da kauna kawai me yasa ai Allah ce man kana man kana yarju liqa ba aljanna ba ba liqa wa hal turi tuhibbu liqa illa min ahbibik falyamal amalan salihan yayi mai da hausa wala shirik bi ibadati rabbi ahada qalu jannatu ahad fal jannatu ahad sufa yake na waɗanda suka yi kuskure cikin fahimta sai aka ce musu duk annabawan Allah da manzannin Allah sun zo suna kira mutane ne ku zo ku bi Allah Allah zai sa ku aljanna Allah zai sa ku aljanna Allah zai raba ku da wuta Allah zai raba ku da wuta yaushe za a bar maganar su a dauki maganar Rabi'atul Adawiyya an fahimta qala akhbarana ismu saboda mas'ala ce in ba in ba in ba kwarewa kai aka koya maka ba sai kai karatu wajen waɗanda kake so kai karatu wajen waɗanda baka so <laughs> da abinda suka ce sai ka ce ai Allah ce man kana yarju aljanna ya ce a rabbi me zai sa me zai sa kana faman son ka hadu da Allah sai son haduwa da Allah ne ba aljanna ba ba gudun wuta ba ba sai ka zaba liqa mujarradul liqa falyamal amalan salihan yayi aiki na gari ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سيسكتي فالجنة أحد إذا أدخل إذا أدخلت الجنة في قلبك وقد أدخلت أحد إيه تاويلي بعيد عندك فالجنة أحد ما هذا تسمى da sai an zauna ka zauna an kwankwance maka matsalolin yadda suke to sai ka ga akwai fahimta ta kuskure ko ba yadda za a bar fahimtar annaba da manzannai a ji a ɗauki fahimtar rabi'atul adawiyya duk da cewa baiwar Allah ce amma tana kuskure ba annabi bace ko wa ma kanat nabiyyan qaddu unsa wala abdun wala shakhsun Ali. ba a taba samun annabi ba mace wala abdu ko a taba samun annabi ba bawa ولا عبد ولا شخص ذو افتعال افتعال ميكينا ما كان يتشي وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبد ولا شخص ذو افتعال بدء المالك لول بدء المالك نقول وجيزي رب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أن عمرو بن عمر أن عمرو بن مرة أخبرهم قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى العشعري قال إذا سيدنا أبو موسى العشعري يا ابتمنا جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وين بالعربي قوي يزوج من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي ar-rajulu ya manzo Allah mutum yana yaki don a ambace shi a yabe shi wa yuqatilu liyaghnama yana yaki kuma dai ya samu riba wa yuqatilu liyura yura makanuhu wani kuma na yaki don a ga matsayinsa a cikin jama'a faman fi sabilillahi wanne ne a cikin fi sabilillahi qala sai manzo Allah ya kawo kalma daya man qatala لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل دو وندا ياكي سبودا دوكا كلمر الله كأي تشيني في سبيل الله وانا مقدر إتا za ka yi kaucewa za ka yi samun mafita za ka yi samun mafita to irin wannan hadisan tara su ake sai mu zauna ya za mu yi mu tarbiyyantar da kanmu yadda manzo Allah ya tarbiyyantar da sahabbansa har mu samu wannan mataki mu dare wannan mataki babu man katala liyu kala fulanun jari'u babin da ya zo na wanda ya yaki ta da addinin Allah amma don a cewa ne yana da jara'a yana da karfin hali ba ya da tsoro an fahimta قال Muhammadu محمد Abdul ala الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا يونس ابن يوسف عن سليمان بن يسار قال يتي tafarraka nasu an abi huraira mutane sun kauce mana ko an zauna ai karatu ko ai darasi ko an abu ne kowa ya watsi kowa ya kama hanyarsa daga abu huraira fa nahu lahu qa'ilun min ahli sham sai wani ya zo cikin mutanen sham ya ce ayyuha shaykh haddithni hadithan samitahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina so ka bada wani hadisin da ka jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ce na'am eh haka ne kuwa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa أول الناس يقضى له أول الناس يقضى لهم يوم القيامة mutanen da za a yi musu. hisabi ranar tashi alkiyama ai hukunci akwai mutum uku na farko rajulun ustushhida fa utiya bihi mutum ne je yaki ya samu shahada sai aka zo da shi ranar tashin alkiyama fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha sai Allah ya nuna masa ni'imomin da ya masa ban baka lafiya ba ban baka karfi ba ban baka dukiya ba ban baka kaza ba mai ba kaza ba yace ya Allah an yi duka na yadda na amin haka ne kana fa ma amilta fiya to me kai a cikin abin da na baka bai wanda na baka kana qataltu fika hatta stushhidu yace ya Allah na je na yakinta da addinin ka har aka kashe na samu shahada kala ka zabta sai Allah ce ƙarya kai walakin naka ƙatanta liyu kala fulanin jari'u faƙar tila cewa ka yi yaƙi ne don a yabe ka an kuma yabe ka rabon ka ke sun ma'umira bihi fasuhi ba ala waje yi a tawul kefin nan Allah ce ku jefa shi a cikin wuta ba danne ni ba ya yi ne don a yabe shi na farko kenan wa rajulun ta'allama ilma wa'allamahu da mutumin da ya koyi ilimi kuma ya sanar ya karantar ya yi wa'azi ya yi laksa ya yi menene ya irmantar wa alkur'ana ya karanta alkur'ani. fa'utiya bihi aka zo da shi ranar tashin alkiyama gaba ga zatin Allah madaukakin sarki fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha Allah ya sanar da shi ni'imominsa ban maka kokolwa ba ban maka lafiya ba ban maka haddan alkur'ani ba ban maka ilimi din na maka wannan ni'ima to me kai a cikin wannan ni'ima da nayi maka kana fa ma amilta fiha wannan baiwar da maka me kai a ciki saboda ni kana ta'allamtu ilma na koyi ilimi na je na yi karatu na je na sha wahala na yi gardanci na fita na je waje kaza na haddace alkur'ani na haddace ilimi na sha wahala na yi da na zo kuma ban zauna ba ina karantar da mutane ina amsa fatawa wa allamtuhu na sanar da mutane wa qara'atu fika alqur'ana kuma na karanta alkur'ani dan kai qala kazabta sai Allah ce ƙarya kake yi ولكنك تعلمت ilma li yuqala ka kai karatu ne don a ce malami wa qara'at alqur'ana li yuqala qari ka karanta al-kur'ani don a ce alaramma faqad ƙila to an ko faɗa sakamakonka kenan ladan ka kenan ba abinda ka samu yau sai wuta summa umira bihi fasuhiba ala wajihi hatta ulqiya fi har aka je aka jefa shi a cikin wuta wa rajulun da mutumin da wasa Allahu alaihi Allah ya yalwata masa wa a'tahu min asnafil mali kullihi Allah ya bashi kala kala na dukiya ya bashi kuɗi ya bashi kadarori ya bashi kaza ya bashi kaza duk dangogi na dukiya Allah ya bashi fa utiya bihi aka kawo shi ranar tashin alkiyama wajen Allah madaukin sarki fa arrafahu ni'amahu sai Allah ya faɗa masa ni'imominsa ban baka kuɗi ba naira sai yadda ga dama dala sai da kai in ka rubuta cek shi kenan ban baka filaye ba ban baka dukiya ba ban baka kadarori ba kana mallaka kaza ka kaza kana da account waje kana da duk ban baka su ba fa'arafa ya ce eh Allah dama bahaushe ce ya riga mu gidan ga wai in an je lahira an je gidan gaskiya ke. komai fili yake bude yake ba za ka yi karya ba ya ce eh fa'arafa fa kala ma amilta fiha me kai a cikin dukiyar da na baka ka zama mai mulki ka ci siyasa ka zama gwamna ka zama shugaban kasa ka zama minista ka zama kwamishina ka samu kuɗi ka samu kaza me kai ciki qala ma taraktu min sabilin tuhibbu qala abu abdurrahman wa lam afham tuhibbu kama aratta an yufaqal ci duk wata hanya da na san kana son a ciyar da dukiya a ciki sai da naje na ciyar suna gina masallaci da ɗebo ba su hanya ake da ɗebo na ba su talakawa ne na ba su mutane ba su da lafiya suna kwanci asibiti suna kuka za a yi musu aiki suna neman dubu kaza na bayar wannan kaza wannan kaza wannan kaza duk aikin alkhairi na bayar illa faktu fi ala kala kadhabt ce a a walakin li yuqala innahu jawad ka bayar ne don ayabe ka kai kwararren din siyasa ne ka bayar ne don ayabe ka kai mai kudi ne ka bayar ne ayabe ka don kai mai kaza ne faqad qila to ai an fada an yabe ka to shikenan me kuma za a baka abinda kai dan shi ka samu to me kar kai bukata kuma yanzu thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi fa ulqiya fi wannan hadisi sahihi ne fa don allah ba shi da hatari ba shi da hatari ba shi da hatari to ya fi yauci za a tarbiyyantar da kai har zuciyarka ta zamo ban da allah don allah ba abin sai mutane duniya suna ta cewa yanzu turawa da suka yi waɗannan al'amurra suka yi maka fitila suka yi maka jirgin sama za ka je kai suka yi duk abin da suka yi maka a ce su zo lahira ba su da komai sai aka ce musu a lokacin da suke yin wannan allah ke zuciyarsu ko don a yabe su suna yi ne don a yabe su to an yabe su ya zo cikin tarihi an yi mutum mutuni an yabe su to rabon su kenan wa na ila amma aminu min amalin fa haba amma kura to ba kafirai ba har musulmai har malami to ya za a yi da wannan hadisi wannan hadisi ne da ya kamata a aji muna mu tarbiyyantar da kanmu yaya za a yi dukkanmu kowa sai da ka girma tukun kasan akwai kuskure kana neman gyara kana neman gyara kana neman abinci kana neman aure wannan na so ya taɗe ka wannan na so ya maka kaza da kaza wannan na so ya buge ka wannan na so ya kaza da kaza kaza yaushe za ka samu dama har zuciyarka ta natsu ta dawo kan hanya saboda ka guje ma waɗannan abubuwa baki ɗaya wallahi sai ka samu malami da zai tarbiyyar da kai akan haka sai kana karatu sai malamin da ke tarbiyyantar da kashi ya fi ka son duniya ya fi ka riya ya fi ka rashin hakuri ya fi ka kaza ya fi kaza yaya za a yi kai ka samu tsabta a cikin niyyarka da wahala ko to ya za a yi da irin waɗannan hadisai ha shi nan dai waye fita a cikin nan mutum nawa ne mu maimaita mu ji mutum nawa ne mutum uku na farko mai jihadi na biyu malami na uku mai dukiya iyakacin su ke dukkan su kuma kowanne yana gani shi yayi ne don Allah kuma Allah da yake kallon zuciyar ka ce kariya kake ba don ne kai ba kai ne dan kaza kuma an ce shi sa ba ka da rabo a lahira a ba don ni kai ba wanda ya dan ni shi nake saka masa a yau to ya za mu yi sai a yi tunanin ke ku ya za mu yi eh ba wanda <coughs> ba wanda zai mai tsallake ga bayan allah sun tsallake ga bayan allah sun tsallake eh sai a canza to na sai a canza niyya tun daga yau kenan ko tun daga jiya ko bara ko bariya ko tun daga lokacin da allah ya shirya ka kenan to canza niyya din yana bukatar fa taimako yana bukatar in ka canza niyya cikin suwa za ka rayu ya canza niyyarsa shi kadai yana raye cikin dubu kowa niyyarsa ba ta da kyau wataran sai sun rajaye shi to ne za ka yi masu Allah ce wanda mumini wanda ya kebe kanshi a cikin kwari ko a cikin dutse ko sama dutse ya je daga shi da tumakansa yana ce yana sha ba a kafi me yasa suka kuji rayuwar sun samu rayuwa fitina duk inda za ka shiga daga riya sai yi da mutum sai zalunci sai menene suka ga wannan al'umma sun fi karfi mu sun fi mu yawa in matukan muna ciki mu ma da wahala mu sai suka tsallaka suka tashi suka bar wannan wurin suka je kan dutse suka je inda ba sa ganin wannan ba sa je har karna kansu je da suka guji bid'a suka je eh suka guji wa'annan abubuwa duk baki daya amma matukar za ka zama kacci kana cikinsu kuna cikinsu sun fi ka yawa wata rashin sun rinjaye ka to yanzu yadda rayuwar ta zamo dole sai ka rayu da al'umma da jama'a za ka yi ɗinki za ka yi kasuwa kasuwanci da mai da mai da al'umma za ka rayu ya za a yi ka ne ya za a yi ka yi maniyar ka saiti ayyukan ka kai musu saiti eh? a nemi? eh akwai kalma ɗaya da ko dukkan mu mun karanta amma ba mu fahimce ta ba fa awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani tashihu imani ba yana magana da wanda ba su imani wanda ba da imani a ce tashihu imani sai ce awwalu ma yajibu alayhi an yu'mina amma yana magana da kai ne ce tashihu imani ma'ana akan malam akan mai malam na tuhuman imanin mu ne ya zo ya ga imanin mu ne ke tuhumar mu har ya ce musaha imanin mu da mu har da malaman mu da wa yake magana ba da dukkan mu yake magana ba to da a ce malam shi bai inganta imanin sa ba dan me zai faɗi wannan magana ashe sai in mutum ya inganta imaninsa in imanin ya samu saiti baka da matsala mala'iku suna addu'a suna cewa Allah ka yafi ka gafarta ma mu'minai Allah kai musu kaza Allah kai musu kaza annabawa sun yi manzannai sun yi to me hana ka shiga ciki saboda imaninka ka manta da malaminka malam mai lahallari yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man wa tawallana fi man wa barik lana fi ma wa qina anna sharra ma fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man wa la yu'izzu man tabarakta rabbana wa wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum aha ina wanda suke sa kowa